tarihin Afirka. Les archives d'Afrique Bonjour et bienvenue à tous ceux qui... Jama'a barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarihin Afirka inda muke tunatar da ku tarihin wasu daga cikin fitattun mutane a nahiyar. Ba wanda ke da 'yancin shafe tarihin wata al'umma domin al'ummar da ta da tarihi tamkar al'umma ce da da ruhi. Ici Ning François, territoire du Sénégal. ఇసి la తొడవాడే alto వాల్టాం Moga pepe, moga pepe, mu kanga kuwa. Yau za mu ci gaba da shirinmu ne kuma kashi na ƙarshe a game da tarihin tsaffin sojojin nan da ake kira da suna tirayar Senegale. A ranar 30 ga watan Janairun 1933, shugaban Jamus Heidenberg ya naɗa Adolf Hitler a matsayin shugaban gwamnatin ƙasar. Wannan ya kasance tushen soma aiwatar da wani sabon salon mulki a Jamus. kasar shekaru goma sha biyar da kammala babban yakin duniya a yanzu kuma an so tayar da jijiyoyin wuya a tsakanin ƙasashen turai dama an samu matsalar tattalin arziki a yankin 1929 matsalar da ta haddasa fusata sosai a tsakanin al'umma hakan kuma ya kasance dalilin samun karuwar masu tsatsauran ra'ayin kishin ƙasa yayin da shi kuma itila yake da ra'ayin mayar da martani akwai barazana akan ƙasashe makota musamman ma faransa wadda yake kallo a matsayin babbar abokiyar gaba lura da yadda wannan barazana ke tsananta hakan ya sa faransa ta shirya wani gagarumin faretin soji a ciki da kuma wajen kasar daga cikin waɗanda suka yi faretin har da sojojin rundunar da ake kira tirayoyar senegale kamar dai a lokacin yakin duniya na farko faransa ta rika zuga dakarun nahiyar afirka domin hakan ya kasance abin razanarwa ga itila to sai dai a wannan karon akwai bukatar yin fiye da abin da aka saba yi domin hana shi aiwatar da abin da yake da niyyar aiwatarwa a cikin wannan yanayi ne yakin duniya na biyu ya barke a ranar uku ga watan satumbar 1939 yakin dai ya fara ne a matsayin rikicin iyaka irin wanda aka saba gani yana faruwa tsakanin faransa da kuma jamus to sai dai nan take yakin ya rikide zuwa na hakikan inda jamus ta nuna wa faransa karfi har ma ta mamaye wasu yankunan kasar yanzu kam dole ne a tunar sojojin da faransa ke da su a wasu kasashe da ta yi wa mulkin mallaka wato tirayyar senegale waɗanda aka tabbatar da ƙwazo da kuma jaruntakar su a lokacin yakin duniya na farko nan take aka ƙaddamar da aikin ɗibar sabbin sojoji da ake bukata domin wannan yaƙi. Abin gwani ban shawa waɗannan dakaru ne daga ƙasashen Afirka bakar fata har ma da waɗanda ƙasar Jamus ta taɓa yi wa mulkin mallaka kamar Togo da Kamaru. Dubban dubatar sun ne suka tashi aikan domin ɗaukaka tutar Faransa da kuma fafata yakin gadan-gadan da nufin kare ƙasar. Baƙaƙen fata bayan ƙoƙari da ƙasar mu ta yi domin kyautata rayuwarsu a yanzu sun tabbatar da cewa babu wani bambancin addini balantana na ƙabilanci. Sun san da cewa akwai babbar barazana ta mulkin mallaka daga Jamus wadda ke son nuna fifiko saboda dalilai na wariyar jinsi. Yawan dakarun da ake kira tirayar Senegale ko kuma RTS kamar yadda ake kiransa a takaice ya haura dubu ɗari ɗaya. An tsallaka da su tekun Mediterranean domin kai ɗauki ga Faransa amma a cikin yanayi mai firgitarwa. ta saka masu a fete. Lokacin da muka fara fafatawa sai aka mamaye mu kuma nan take aka fi karfin babbar bataliyan mu ta biyu. Wannan ba karamin koma baya ba ne. An gwabza mummunan attabu tsakanin ranar uku zuwa hudu ga watan Yuni. Wannan ƙazamin faɗa ne domin ni da kaina na samu rauni da misalin karfe 11 na safe sakamakon harbin bindiga a daidai lokacin da ake fafatawar. Saint-Ville karkashin jagorancin babban kwamandan rundunar kanar Dakan da kuma janar de Gaulle a garin Shasli inda aka yi mummunan artabu tare da samun turshiya daga abokanin hamayya. an zubar da jini sosai a wannan lokaci ba batun kama fursunan yaƙi illa kawai kisa a ranar tara ga watan da arba'in. jamusawa da suka kawo hari a kofar birnin lyon sun ci karo da baradan yaƙi a runduna ta biyar da ake kunshe da dakarun nan da ake kira tirayar senegale babban abin da aka horas da wannan runduna shine matukar aka kawo hari a yankin to nan take su mayar da martani mai zafi tare da nuna turjiya a gaban abokanai hamayya wannan ya sa lokacin wannan hari suka nuna matukar bijinta to sai dai a cikin kwanaki biyu da aka share ana wannan fada an kashe dakaru 1,300 daga cikin dubu takwas waɗanda aka kama a fagen daga kuwa an kwance musu ɗamara sannan aka kashe su ta hanyar buɗa musu wuta yayin da aka taka sauran da tankokin yaƙi duk da cewa yin hakan ya saba wa ƙa'idar yaƙi sakamakon kashin da ta sha a wannan yaƙi faransa ta amince a kulla yarjejeniyar ta wuta da nufin kawo ƙarshen yakin ga abin da marishal petain ke cewa a cikin yanayi na damuwa a yau ina son sani daga abokan hamayya ko suna a shirye domin samar da zaman lafiya amma muna fatar samuwar haka ne a cikin mutunta juna bayan share dogon lokaci ana fafatawa lalle muna fatan ganin an tsagaita wuta Daga birnin London ne shugaba De Gaulle wanda bai amince da wannan mika wuya ba ya fitar da wata sanarwa a ranar 18 ga watan Yunin 1940 inda yake yin kira ga dakarun kasar da su kara nuna juriya. Ni Janar De Gaulle daga nan kasar Ingila na ɗauki wannan mataki domin kare ƙasa gaba dai gaba Faransa. wannan kuwa a cikin ɗaukaka da kuma cikakken 'yanci. Zaɓin farko ga Janar de Gaulle shine yin amfani da sojoji da ƙasashen Afirka bakar fata. Lura da cewa akwai mutanen da suka amince su sadaukar da rayukansu domin yaƙi da abokanan gaba. Saboda haka ina jaddada buƙatar ganin cewar dakarun da suka fito daga ƙasashen da Faransa ke yi wa mulkin mallaka ba za su taɓa nuna gazawa ba ko kuma ja da baya. ya kamata su ci gaba da tsayawa tsayin daka domin kare muradun faransa saƙona zuwa ga kwamishinoni manya da ƙananan gwamnoni kantomomin mulki da sauran jama'ar da ke rayuwa a sassa daban-daban a ƙarƙashin mulkin mallakarmu babban alhaki ya rataya a wuyanku domin kare matsayin faransa a duk inda kuke wajibi ne a kanku bai kamata ku amince da wannan yarjejeniya ta sulhu ba. Idan har a sauran ƙasashe da ake yi wa mulkin mallaka an ci gaba da yin biyayya ga Vichy wato gwamnatin Faransa, Felix Obiyo kuwa wanda jika ne ga bayi da ke zaune a yankin Guyana kuma mai rike da mukamin gwamna a yankin Chadi a shekarar 1938 ne zai sauya matsayi da kuma irin rawar da ƙasashe renon Faransa da ake kira OEF domin ta kasance mai muhimmanci wajen samar da dakaru da za su yi yakin 'yantar da Faransa. Le 26 août, Daga 26 ga watan Agusta ne dakarun da ke Chadi suka yanke shawarar haɗa gwiwa da dakarun Faransa a gargashin jagorancin gwamna da kuma kwamandan sojin Faransa da ke nan. A ranar 27 ga watan Agusta Kamaru a cikin mutunci da kuma nuna biyayya dakarunta sun kasance masu karɓar umarni daga gare ni. Wannan na tabbatar da cewa sun kasance a gargashin jagorancin rundunar sojin Faransa ne. a can ma brazzaville fadar mulkin kasashen yankin tsakiyar afirka renan faransa wakili na da ke can ya sanar da ni cewa jama'a sun gudanar da gagarumin biki domin nuna murna da farin ciki bayan da aka dankan sha'anin tafiyar da mulki lura da sojoji da kuma na farar hula wanda ofishinsa ke birnin brazzaville felix obue ya kafa rundunar soja mai dakaru dubu arba'in tare da gaggauta tsara yadda za a tura su zuwa fagen daga A tsakanin 1939 zuwa 1944, akalla dakaru 140 ne aka ɗiba daga nahiyar Afirka domin taimakawa Faransa a yakin. Kusan 24,000 daga cikinsu ne aka tabbatar da cewa sun rasa rayukansu a fagen daga. Dakarun da ake kira tirayar senegale sun nuna bajinta matuka a Birakem lokacin da ake gwabza faɗan ƙwace Lil Delb a watan Yunin 1944. Malonga. Suna na Malonga Fidel, mai lamba na 780 a cikin aikin soji. Ni tsohon barde ne da ya yanke shawarar shiga aikin soji ta gaban kansa ƙarƙashin rundunar Faransa. Mu ne muka yi yaƙi, mu ne ake kira bara Birakem. Ina mai tabbatar maka da cewa a ranar 27 ga wata an kawo mana hari ta hanyar amfani da manyan tankunan yaƙi, to amma mun mayar da zazzafar martani inda muka tarwatsa akalla tankoki 45 a lokacin ne aka umurce mu don mu je mu kare wata mashayar ruwa da ake kira birakem ni da farko na zaci cewa birakem sunan wani ƙauye ne a wannan lokaci ne nake cewa babban kwamandanmu wanda kyaftin ne ashe bature haka yake kamar dabba saboda me za a ci gaba da yaƙi kullum yaƙi yaƙi kawai ba tare da ƙaƙƙautawa ba har ma a wurin da ba ko bishiya a cikinsu. Ranar 16 ga watan Agustan 1944 can kusan faduwar rana ne aka ga yadda dakarun Faransa suka fara tashi zuwa sauran yankuna da ke cikin ƙasar. Ana kiran wannan runduna da suna rundunar farko ta 'yantacciyar ƙasar Faransa, inda dakarunta suka doshi yankin Saint-Trope da kuma San Rafael. an karkasa wannan runduna zuwa bataliyoyi goma sha bakwai a ƙarƙashin jagorancin babban kwamandanta mai suna dilatar dilasin nan take suka yi nasarar kwato biranen toulon da kuma marseille sannan aka kama jamusawa kusan dubu talatin da biyar a cikin dakarun da suka gudanar da wannan gagarumin aiki akwai biraden yaƙi daga afirka sama da dubu ɗari ɗaya da ishirin wato tirayar senegale afirkawa da dama ne suka rasa rayukansu a wannan faɗa na kwato faransa domin a lokacin wannan faɗa da aka gwabza tsakanin 18 zuwa 25 ga watan agusta na 1944 an kashe afirkawan akalla 463 yayin da aka kashe dakaru 124 daga bangaren jar fata waɗanda su ne ke da wannan yaƙi. bayan wannan nasara da aka yi a birnin marsai daga nan fadan ya karkata zuwa cikin rafukan ron zuwa lizer da kuma belfort kafin su isa a yankin haute alsace wanda ke nufin cewa faransa na gab da zama 'yantacciyar ƙasa kuma ko shakka babu sojojin afirka wato tirayar senegale sun ta gagarumin rawa a halin yanzu jama'a na cikin farin ciki sun taro a nan dandalin jamhuriya akwai manyan tankokin yaƙi da suka hada da na ƙasar amurka dauke da ɗimbin sojoji a kansu yanzu haka kuna jin yadda jama'a ke rera waƙoƙi domin murna dangane da wannan nasara a lokacin da dakarun ƙawance ke ci gaba da ƙara matsawa dakarun ƙasashen faransa amurka da kuma ingila sun bayar da umarnin sallamar dubban dakaru 'yan afirka musamman waɗanda ke tsaye a gidajen yari da jamusawa suka kafa an ɗauki wannan mataki ne saboda hana yaɗuwar cututtuka tsakanin mazauna yankin sahara da kuma waɗanda suka fito daga yankunan kurmi da kuma tropical sauran fursunoni afirkawa kuwa sai aka canza musu wurare zuwa cikin barikokin faransa musamman da ke yankin land a watan oktoban 1944 a morlai da ke lardin breton a yammacin faransa daga cikin waɗanda aka tattara akwai tsaffin fursunonin yaƙi 'yan asalin afirka 1,200 inda aka tsara mayar da su zuwa gida afirka To sai dai wani abu ya faru a ranar da ya kamata su shiga jirgin ruwa domin dawo da su gida kamar yadda suke fatan ganin faruwar hakan a tsawon lokaci. Tsaffin sojojin sun ki amincewa su shiga jirgi matuƙar dai ba a biya musu wasu buƙatu ba. Suna neman a biya su kuɗaɗen su na albashi da sauran hakoki da ya kamata a baiwa kowane soji ciki har da haƙƙin da ake baiwa wanda aka taɓa kamawa a fagen daga. Sannan suna buƙatar a canza ƙimar kuɗaɗen daidai da faran na Faransa. ko shakka babu abin da suke bukata a yi san bai kauce wa ka'ida ba lura da irin sadaukarwar da suka yi a wannan yaƙi ma'aikatar tsaron ƙasar faransa ta amince da wannan bukata tasu sannan kuma ta ce za a shafe musu hawayensu da zaran suka isa a tasha to sai dai sojojin 'yan afirka sun ki amincewa da wannan alkawari wanda sau da dama za a ɗauka amma kuma ana samun matsala wajen cikawa wannan lamari dai na neman ɗaukar sabon salo da kyar da jibin goshi suka amince su shiga jirgin ruwa bayan da wani babban hafsan sojan kasar amurka ya tsoma baki a cikin wannan zance an samu irin wannan matsala a birane da dama na faransa inda aka tattara sojojin da ake kira da suna tirayar senegale bayan kammala wannan yaƙi inda akwai da yaushe ake ɗauka masa da alkawari kawai amma ba cikawa akwai wasu da aka ce da su su shiga jirgi kawai za a warware matsalar idan sun isa tashar birnin marsai lokacin da suka isa marsai kuwa sai aka ce da su sai an je casablanca yayin da aka shi casablanca aka ce da su sai an je birnin dakar za a biya su lokacin da aka isa can kuwa sai aka tattara su a wani sassani da ake kira charoy da ke kusa da birnin na dakar daga nan ne ya kamata a tura kowanne daga cikinsu zuwa ƙasarsa ta asali kamar ƙasashen da a wancan lokaci ake kira sudan da niger da cote d'ivoire da sauran ƙasashen yankin kudu da sahara to sai dai a wannan lokacin ne sojojin suka sake ɗago da batun biyan haƙoƙinsu kamar yadda aka yi musu alkawari sun gabatar da wannan batu ne ga shugabanninsu wato manyan hafsoshin sojan faransa to sai dai sun fahimci cewa ba wani canji da aka samu daga alkawarin da aka yi lokacin da suke faransa da kuma abin da ake faɗa musu a yanzu ga alama dai ba a ɗauki wannan batu da mahimmanci ba manyan jami'an gwamnatin mulkin mallaka na faransa san ba sa ɗaukar zancen da wata kima yayin da a cikin barikin sojan ciroy ake ci gaba da samun ƙarin fusata babban abin mamaki a nan shine yadda shugabannin sojojin ke cewa wai me ke faruwa ne bakaken fata sun daina jin tsoron jar fata wannan abu ne da a karon farko ya yi matukar baiwa 'yan mulkin mallakar mamaki A ranar 25 ga watan nuwambar 1944 an yanke shawarar canzawa tirayar senegale kakin da suke sanye da shi wato kaki irin wanda sojin amurka ke sanyawa zuwa wani kaki na musamman da aka kirkiro kawai domin su ga alama an ɗauki wannan mataki ne domin kawo ƙarshen irin tunkahon da sojin ke nunawa ma'ana dai a maimakon yadda suke ɗaukar kansu a matsayin waɗanda suka yi yaƙi lokaci guda da dakarun sauran ƙasashen duniya to a yau ga sabon kakin da ya dace da su lura da irin horo da kuma ƙwarewar da suka sama a lokacin wannan yaƙi dakarun da ake kira tirayar senegale na shirin ɗaukar dukkanin matakan da suke ganin cewa sun dace domin ganin an biya su haƙoƙinsu ba za su amince a ci gaba da rayuwa a hakan ba ta yadda a can baya duk abin da bature ya ce sai kawai bakar fata ya ce eh haka ne tura da yadda lamarin ke ci gaba da ɗaukar sabon salo janar manyan wanda shine babban kwamandan rundunar sojin ƙasar ta faransa da ke kula da ƙasashen yammacin afirka ya kai ziyara da kansa a wannan bariki na cirai a ranar talatin ga watan nuwambar hudu a jawabinsa ne yake cewa sojojin za a biya su da zarar kowane ya isa ƙasarsa ta asali to sai dai sojojin na ganin cewa wannan ai wata sabuwar dubara ce ake neman yin amfani da ita domin gamsar da su hakan ya ƙara fusata su sun fahimci cewa 'yan mulkin mallaka na son yi masu godiyar maye ne domin sun yi imani da cewa idan har ba a biya waɗannan haƙƙoƙi a lokacin da suke a tare ba to ba ta yadda za a iya samun waɗannan kuɗaɗe a lokacin da aka rarraba su zuwa ƙasashen su sun yanke shawarar yin magana da murya ɗaya inda suke cewa ba za su taɓa barin su da ke senegal ba sai an biya su albashi da kuma sauran haƙƙoƙinsu nan take suka killace motar janar manyan tare da hana shi ficewa daga wannan bariki domin komawa ofishinsa da ke birnin dakar janar din ya shaida wa sojojin cewa za a biya su a gobe da safe ko da kuwa zai yi amfani da kudaden aljihunsa ne wannan alkawari ya kwantar da hankula to sai dai wani abu da watakila afirkawan ba su sanya a kawunansu ba shine yadda manyan kwamandojin sojin faransa ke kallon matakin hana janar manyan fita daga barikin a matsayin tawaye ashe daga nan an yanke shawarar cewa ba za a biya musu da bukatunsu ba domin sun daina aikin soji zuwa masu yi wa faransa bore kuma ya kamata a ɗauki mataki irin wanda ya dace a ɗauka akan wanda ya bore a ranar ta talatin ga watan nuwambar hudu an tura wata bataliya mai ɗimbin dakaru wadda ta yi wa barikin sojan na shirai ƙawanya tun da sanyin safiyar ranar ɗaya ga watan disamba sojan na faransa sun fara buɗe wuta suna kisa amma a wannan karo ba wai suna buɗe wuta akan abokanan hamayyar su sojojin ƙasar jamus ba ne a'a suna buɗe wuta ne akan dakaru 'yan asalin ƙasashen afirka waɗanda suka taya su yaƙi domin ceto faransa nan take aka samu asarar rayukan sojoji tirayar senegale su 24 daga bisani kuwa goma sha ɗaya sun mutu a asibiti sakamakon raunukan da suka sama Daya daga cikin tsaffin sojojin da suka tsira da rayukansu a wannan rana ya yi mana ƙarin bayani. Kirayer ba su yi wa kowa barazana ba, abin da suke bukata yana kan ka'ida. Suna neman a biya su haƙoƙinsu ne amma a cikin yanayi na nuna kishin ƙasa. Mu ba sojin haya ba ne mun buƙaci a biya mu haƙoƙinmu, kamar yadda aka biya sauran sojoji Faransawa da muka yaƙi tare. Janar ya bayyana cewa mu kwantar da hankulanmu, mu ɗan ƙara haƙuri. domin za a warware matsalar a cikin kwanaki biyu zuwa uku mun amince da abin da ya faɗa mun yi haƙuri ar na tsawon kwanaki biyu haka kawai sai muka ga an turo sojoji sun mamaye barikin tirayyar daga nan kuma suka aikata wannan aika-aika tabbas an yi aika-aika domin man da hukumomi suka fitar na cewa an kashe sojoji 35 to sai dai sojojin da suka tsira daga wannan bala'i sun sake dawowa a cikin barikin na cirai ta hanyar yi masu barazana da bindiga washe gari ayarin farko na sojojin da suka ƙi tafiya kafin wannan bala'i ya tashi daga wannan bariki zuwa birnin bamako na ƙasar mali daga nan kuma aka tayar da wani ayarin motoci ɗauke da wasu sojoji zuwa wasu ƙasashe a cikin barazana an shibge ɗimbin sojoji domin killace barikin sojin har lokacin da ake ci gaba da tura su zuwa ƙasashensu har zuwa ranar 6 ga watan disamba na 1944. To amma ba shi kenan ba, domin kuwa sojoji 35 da ake zargi da hannu wajen shirya wannan abu da Faransawa suka kira bore, an gurfanar da su a gaban kotun soji da ke birnin Dakar a ranar 5 ga watan Maris na 1945. 34 daga cikinsu an yanke musu hukuncin ɗauri da ya kama daga watanni 18 zuwa shekaru goma a gidan yari. sai a cikin watan maris na 1947 ne aka yi wa sauran fursunonin da ke tsare afuwa lokacin da shugaban faransa vincent oriol ya ziyarci birnin dakar wannan kisa ya yi matukar bakanta rayukan dakarun da kuma sauran al'ummomin kasashen da faransa ke yi wa mulkin mallaka to sai lamarin ya sa an fara canza tunani dangane da yadda ake kallon kasar faransa a nahiyar afirka mafi yawan al'umma na kallon waɗanda suka rasa rayukansu a cirai a matsayin shahidai waɗanda suka sadaukar da rayukansu domin hana ci gaba da wanzuwar salon mulkin mallaka har ila yau wannan lamari da ya faru a shirai ya kasance sila wajen an karar da jama'a cewa ana gab da katse hanzarin 'yan mulkin mallaka sannan kuma akwai buƙatar tashi tsaye domin samar da 'yanci masana sun bayyana abin da ya faru a wannan rana a matsayin wata alama ta rashin godiya daga 'yan mulkin mallaka hakan ya ƙara nuni da cewa an manta da taimakon da suka bayar domin ceto faransa a lokacin yakin da duniya yayin da ɗaya ɓangare lamarin ya ƙara nuna rashin adalci daga ɓangaren 'yan mulkin mallaka a dunkule dai ana iya cewa matakin ƙin biyan waɗannan sojoji albashi da sauran haƙoƙinsu alama ce da ke tabbatar da cewa babu aboki a siyasance illa kawai ƙasa tana ƙoƙarin kare muradunta da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin dolphin misho olivier raul da kuma alan foka muke cewa da ku sai mun sake haduwa a wani sabon shiri cikin mako na gaba akan wannan tasha sannan kuma a daidai wannan lokaci ana iya shiga a shafinmu na yanar gizo a kan wannan adireshi wato www.hausa.rfi.fr sai a shiga bangaren shirin tarihin afirka domin sauraron wannan shiri a duk lokacin da ake bukata kafin nan a huta lafiya. thank you